بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل تفسير من وتر رمضان شكرا جبو دي داري حدود ثلاثين دا بقي تجرى المنظوم الله صلى الله عليه وسلم لما مكة زوا مدينة wanda ya daidai da shekara dubu biyu da sha shida miladiya yau insha Allah za mu yi majalisi na biyar kuma muna cikin ko kuma darasin da ya gabata a tafsirin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratul sa'i a yanzu kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul a'la suratul a'la sura ce makkiya wato ta saukatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana garin Makka bai kaura ya koma garin Madina ba sannan tana da ayoyi goma sha tara abin da take karantarwa shine wato dalilai na kuduran ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda suke nuna kaitakansa cewa shine kawai ya cancanta a bauta masa da kuma bayani akan irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kore masa haddace wahayi da kuma wa'azuzzuka masu kyau wanda suke kiran mutane da su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta shagala da duniya wannan sura tana da muhimmanci kwarai da gaske hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Mu'adh bin Jabal ya dinga karanta wannan suran da suratul Duha da suratul Shamsi da suratul Layli idan yana sallan Isha abin da ya faru kuwa wato yayi sallan Isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya koma garin su wato can wani kauyen Madina yana yi wa dama mutanen salimanci bayan ya gama sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai je musu sallan Isha sai ya tsawaita sallah sai kawai ta sallan akwai wani saurayi shi sai gaba da lokaci sai koma gefe ya yanke alaƙar sallansa da ma'azumi da baje kari ta sallansa sai kama hanya ya tafi da aka gama sai aka ce ta ai wannan yaron munafiki ne ga abun da yake ku ne ke nan sai suka tafi za su je su gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ji labari sai ya bi su da aka je sai aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi gashi gashi ga abin da wannan yaron ya yi to sai aka ce to yaron me zai faɗa ina nufin saurayi ba yaro da bai balaga ba me za ka faɗa sai ce to abin da ke faruwa ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi mu'adh bin jabal yana zuwa wurin sa yayi sallan isha mu zauna muna ta jiran sa zai zo mana limanci mu dade sannan in ya zo kuma sai kama doguwar kira yi ta kira a doguwa to shine ni na ji ba zan iya ba shine ainihin na kai sallata to sai manzala ta kuma sai kama yau mu'adh faɗa ina cewa turidu an takuna fattanan ya mu'az mu'az ka son ka zama mai fitinar da jama'a wato ka dinga hana mutane zuwa jami'i da doguwar kira'a da kake yi sai ce Allah sallaita bi sabbi isma rabbika al'ala wa shamsu wa duhaha wal layli idha yaghshaha za ka dinga sallah mai za ka yi sallah ka karanta sabbi ka karanta ainihin wa shamsu wa duhaha ka karanta wal layli idha yaghshaha wa'inna sun ishe ka ba sai ka ainihin wato sallan isha ba sai ka yi ainihin doguwar kira'a ba ta ka juyo kan yaron ko matashin shi kuma aka tambaye ta ka ce to kai ya kake sallan ka ne ita ni abu da nake fatiha kawai nake karantawa sai in roki aljanna in nemi tsari daga wutar jahannama sai ce amma fa inni la adari dandana saka wajen nan wajen da amma nukun da kuke yana da wani kuku da kuke ba fatiha da kai da mu'azumi ban san menene kuke karantawa to sai manzala ta fata ya ce masa wa haula kuma nusandin ai mu ma muna zagayawa ne wajen neman aljanna da kuma neman tsari daga wutar nan, to sai manzala kuma ya shirye da shi ya karanta waɗannan gajerun wato ainihin surori wanda yake nuna maka muhimmancin wannan sura sannan hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim da sallama yana karanta wannan sura suratul a'la da kuma hal ataka hadithul ghashiya a sallolin idi da yake da kuma sallar juma'a abdullahi ibn abbas yace da sallama yana karanta wato wannan sura a witirin da yake yi ana nufin shafa'i da witiri ركعة فرق هنا كرن تفتي بايم فاتحة فنركعة تبيو كما هنا كرن تقول يا أيها الكافرون بايم فاتحة ركعة تبيو كما هنا كرن تقول هو الله أحد وتشيني ويترين كنم وتكتم ويترين وتؤنهم بايم يا كرن تفاتحة وبنجي تعالى فيتي بسم الله الرحمن الرحيم وبايم بسم الله الرحمن الرحيم تبقي اسم ربك الآن بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ubangiji ta lace sabbi isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la madaukaki wato ya rasulullah ka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai girma madaukaki daga dukkan wani abu na tawaya wato duk wata siffa da za a danganta masa ta tawaya ka tsarkake shi daga wannan siffa ubangiji ta ala ba makafo bane ba kurma bane ba daidai bane ba kuduru bane ba jahili bane ba wawa bane ba gajiyyi bane ba ne duk wata siffa wanda take ta waya wanda in an danganta wa dan adam ita tawaya ne to ta ala ya fi kowa ne santa daga wannan siffa shine ma'anan sabbi isma rabbikal ala wato ka ki ainihin sunan ubangijinka wanda yake madaukaki wannan kamar yadda yazo a cikin suratul waqiya wa sabbi ismi rabbikal azim Allah ta'ala yake ka ki da sunan ubangijinka da girma wanda aka ce a'ala wanda aka ce mai girma kusan duk ma'anar su ne ya zo a hadisin ukubatu bin arjuhani hadisin da akwai shakka wajen ingancinsa wato yace lokacin da aka saukar da fasabi fasamana fasabi bismi rabbikal azim wato na karshen suratul waqi'a ka farka ke sunan ubangijinka mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'aluha fi ruku'ikum sanya ta a cikin ruku'ikum yasa ake cewa sabbihin abun nan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sannan da aka saukar da sabbi isma rabbikal ala sai ta yi aluha fi sujudi ku sanya ta a cikin sujjada ku wato sai ka ce subhana rabbiyal ala ko ka fara ka ce wa bihamdi ko ka kai a iya ala din ko ne hadisi ya zo to isnadi wannan hadisin haifi ne imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud amma da ya inganta hadisai su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhana rabbiyal azim sau uku idan yayi ruku kuma yana cewa subhana rabbiyal ala sau uku idan yayi sujjada sannan ya zo wata ruwa ingantacciya yana cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sau uku a sujjada kuma yake subhana rabbiyal ala wa bihamdihi shima ita ma wannan ruwayan ta inganta sai dai zama sababin saukan wa'annan ayoyin ne shine wanda ainihin bai inganta ubangiji subhanahu wa ta'ala shine al'a'la wato wanda yake kowa ɗaukaka babu wani abu sama da Allah subhanahu wa ta'ala ina da hudu makani da hudu mansafi da hudu kahai wato sama yake da halittansa gaba ɗaya kuma matsayinsa da darajansa yana sama da na halittansa kuma shi ne mari jayi a kan halittansa wato yana rinjayen halittansa ba su isa su rinjaye shi ba ko su sa shi ya abu dole wanda bai ga dama ba yasa ubangiji ta'ala ya cancanci a bauta masa da sababin mu'in na sifofi wato shi abun tsarkakewa ne daga dukkan wata siffa ta aiki shi abun siffantawa ne daga dukkan wata siffa ta kamala ta daraja Allah mai ji ne mai gani ne mai magana ne mai iko ne mai ilimi ne ubangiji wata ta'ala ba abin da yake wato gagaransa gagarau ne mai haƙuri ne mai gafara ne mai hikima ne wa'annan siffofin da kuma wato tsarkaka da ya yi daga duk wata siffa ta aiki da kuma kasancewansa ya fi komi ɗaukaka da wannan ne ya cancanci abota masa shi kadai bai ba wanda ya cancanci abota sai Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ta'ala ke cewa zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa aliyyul kabir Allah ta'ala shine gaskiya shine abun bautawa da cancanta duk wani abun da ake bautawa ba Allah ba ana bauta masa ne a bisa barna amma ba ya cancanta ba ne ubangiji ta'ala shine madaukaki kuma shi ne ainihin mai girma babu wani abu sama da Allah subhanahu wa ta'ala to tasbihi shine karkace Allah ta'ala ka dinga cewa subhanallahi ko subhanallahi wa bihamdihi wannan yana da falala a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya yi umarni da shi kamar yadda ya zo a cikin suratul azab Allah ta'ala ya ce ya alladhina amanu zkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ko da kai imani su barkake Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma su ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambato mai yawa sannan su barkake shi wato kuma ka tasbihi safe da yamma subhanallahi subhanallahi kai da safe kai da yamma kuma yana da falala mai girma a wajen Allah ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da haka cikin hadisan sa masu yawa daga ciki akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa yake faɗa wanda imam bukhari da muslim suka rawaito shi yace man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra qutqat qadayahu insanan mithla zabadi sahara duk wanda yake subhanallahi wa bihamdihi ayini sau za a kankare masa zunubansa gaba ɗaya za a yafe masa ko da sun kai kun fanko ne wa ko da yawan su ya kai kun fanko ubangiji subhanahu wataala zai yafe mutum idan yana yin subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari a sannan ya tabbata a cikin bukari da muslim kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi guda biyu ba su da wahalan fada a aiki kuma suna da nauyi a mizani kuma Allah ta'ala yana son shi ne ka dinga cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan in kana yawan irin wannan zikiri na karkake ubangiji ta'ala ko bangaren mizani bangaren kyawun ayyukan ka zai yayi munanan saboda girman wato ainihin wannan sallah ne sannan haka ne ya tabbata wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato ainihin imam muslim ya ruwaito manzon Allah subhanahu wa ta'ala man kana hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه wato duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari tafi da yamma wato da asuba bayan kai sannan asuba ka ce subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari sannan da yamma kuma bayan da aka ko zuwa kafin sallar magariba ka ce subhanallahi wa bihamdihi shi ma sau ɗari manzala su kuma ya ce babu wanda zai zo ranar alkiyama da tarin lada irin naka sai dai wanda ya irin aikin da kai ko ya taɗa amma ba wanda zai zo da aikin irin naka wayannan tasbihan suna da falala a wajen Allah subhanahu wataala kuma akwai hadisai da yawa wanda suka zo da falalan tasbihi banda wannan hadisin banda banda wannan hadisin da na ammata saboda haka sai a dage wajen tsarkake ubangiji subhanahu wataala bai zai wahalar da kai ba kana tafiya za ka iya kai ta zikirinka subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim ko kana tafiya a mota ko a mashi ko kana shagon ka, ko kana wurin ka. ko kana wasu ɗan harkokinka ba shirkan da sai ka yi alwala ka da buzu ka sa babbar riga ka ɗaura rawani ka rike tarki ba ba wanda ya shirkan ta wannan ko kana gudu za ka yin tasiri kuma tasirin ka yayi ubangiji ta Allah zai karba matukar ka yi don Allah magana ta kai kai da tsakanin ka da Allah ba wai za ka nuna wani ne kana tafiya akan hanya kana zikiri da tsatin tarbi kana nuna mutane kai ma ba Allah ne wannan duk ruhun shaitan ne shaitan ne yake son ya kai ka In ya baro ka ko kuma ya sa maka riya ka dinga yin abu ba don Allah ba kana shan wahalan banza sai ka je lahira kuma Allah ta'ala ya kama kai ce. ba don Allah kai ba ka je wanda kai saboda su su saka maka kuma ba za su iya saka maka ba ko za ka mutu yin abu tsakaninsa da Allah za ka yi kana dan motsa harshenka wani ma bai san kana yin wannan zikiri ba saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala zai ɗaukaka darajar ga idan kana haka don wani ya tambaye don Allah ta sama yace abubuwa na falala sun yawa a shari'a yace ka gaya min wani kofa zan rike yace la ya za zalu lisanu baraka min zikrillah kada harshen kai gushe yana danye daga ambaton Allah ko yace kana akthara roba za ya yi subhanallah subhanallahi wa bihamdihi kana la hawla wala quwwata illa billah kana ainihin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum a same ka da wannan to kullum kana tare da Allah subhanahu wa ta'ala ba kai ne ka da shi ba zikirin Allah shine wanda komai kusan ko da mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama koyaushe kana tare da Allah tana ƙara ganin girmansa a cikin zuciyanka da yi shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi kuma tare da ikhlasi tsakaninka da Allah za ka ga irin kusanci da za ka samu zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce allazi khalaqa fa sawwa ubangiji ta'ala shi ne wanda ya halitta wa sawwa fa sawwa kuma ya daidaita halitta wato Allah ta'ala ya halitta duk wani abu da kake gani a nan da sama da ƙasa da da ke tsakanin da koguna da bishiyoyi da mutane da aljani da dabbobi da hanyoyi da rijiyoyi da komi da kake gani da ciyayi ba abin da za ka duba sama da ƙasa ba ubangiji ta ala ne a halitta Allah shi ne mai irin wannan halitta kuma fa tsawwa ya daidaita halittan kowane abu a yanda ya dace a ciki kowane abu haka Allah ya daidaita halittan da duwatsu sammai kasai mutane aljan dabbobi kowane irin abu haka Allah ta'ala ya tsara shi kuma ya daidaita shi domin cikan mulkinsa da kuma ainihin cikar hikimarsa da ikonsa musamman idan ka kalli dan adam kuma babu wani a cikin halittan Allah ko wani abu a halittan Allah wanda Allah ya daidaita shi kamar dan adam yasa ke fara cikin suratul tin bani ta'ala yana cewa ولقد خلقنا ولقد خلقنا fi ahsani taqwim Allah ta'ala ya ce mun halitti mutum a cikin mafi kyawun tsari mafi kyawun kaiwa za ka ga ɗan adam a tsaye yake tak ina iya ɗaukan abu da hannun ke kai bakin ka dabbobi kuma sai dai akwai baki su yana dabba ta kan ta wani abu sai dai ta kai bakin ka ɗauko amma kai kuma za ka sa da hannun ka ko ka sunkuya ko a tsaye ka ɗauko da hannunka ka sa a bakin a tsaye kake tak haka Allah ta'ala ya daidaita ainihin wato halittanka kuma da za a canja halittanka a canja shi wani abu daban ba yadda aka yi nan ba za ka ga abin ya zama bambo da za ka ɗauki kanka a sashi a tumbinka ya zama wuya ne kawai take jiro, sai ka ga abin bai shi ba ina za ka ɗauki fiskan mai da ita keya a ce keyan ka ne a gaba kana da tafiya kuma ta gaba sai ya zama abin bai shi ba kunnen ka da za a yi na kashi da ai ka zo kwanciya sai ka ga to kare ka kamar kago ba za ka samu kawal wala inda kake so ba sai Allah ta ala shi fata sai ka kwanta ya nade in ka tashi kuma zai sake dawa a yanzu idon ka haka masa marmi za ka iya buɗewa za ka iya mai rufewa ba za ka bada sai idon ya tutu idan wani abu yanzu zai shiga idon ka kafin ka hankara sai ka je ka rufe ba cewa za ka yi bai rufe idon na kawai sai ka ji idon ya rufe in ka zo buɗewa kuma sai ka je ka buɗe in za ka yi bacci ka rufe idon ka ba ta kora ko wani abu da zai zo ya shiga maka in ka farka kuma ka buɗe idon ka kalli dukkan abin da kake so to duka wannan ni'ima ce ta ubangiji ta'ala yasa kana tafiya da kafafuwan ka ba da hannayenka ba da za a ce ta ka ta ka tafi da hannayenka sai abun shi ma ya zama bai shi ba to ubangiji ala haka ya tsara halittar ya tsara dan adam Allah ta'ala ne hikima ne mai iko ne shine ke irin wannan tsari ko abu ya halitte shi a bisa yadda ya dace a halitte shi Allah ta'ala ya ce wallazi qaddara fahada Allah shi ne kaddara halittan wani abu daga cikin halittansa sannan fahada kuma ya shiryar da wannan abun a yadda ya dace a shiryar da shi wato a abubuwan da yake son ya amfana da su Allah ta'ala shi ya kaddara halitta ma'anan kaddara halitta ba wai a sama da kasa haka kawai suka samu ba dan adam ba haka kawai suka suka samu ba tunda Allah ta'ala ya kaddara zai halitte su sannan suka zo duniya wannan shine abin da ya wajaba kai imani da shi babu wani abu da zai faru a nan duniya sai Allah ta'ala ya kaddara shi inda bai kaddara shi kuma bai zai faru ba menene kaddarawa shine kamar mutum idan zai yi gida sai je a masa filan za a yi masa filan ne da zai tsara gidansa ga bangaren iyalinsa ga bangaren sanan da sa domin ajiyar motarsa ga farfajiyar gidan koki idan an zo aka kera gidan sai ka ga ya fito a yadda ainihin aka yi filan to shi ma Allah ta'ala aka yi sun kowane abu kafin ya da sai ya kaddara ya san ya zai yi kuma abun zai faru a yanda ubangiji subhanahu wataala ya kaddara shi kuma babu wani abu wanda Allah ta'ala wato ainihin bai kaddara ba a cikin wato ainihin hadisansa sannan Allah ta'ala da ya kaddara wannan abubuwa ne fahada sai ya shiryar da wannan abun zuwa ga abun da zai amfani. shi yanzu yaro inji ubangiji ta'ala ya halitte shi ya kaddara zai shigo duniya to sai ya shiryar da shi kuma ya za a yi shi abincinsa ya za a yi shanu yanzu jinjiri idan aka bashi shi mama ko yau aka haife idan ya yana kuka yana neman a bashi nono in ya sa bakinsa a bakin maman ba wai matar ne za ta dinga turo nono tana ta matsewa yana tsuwa a cikin bakinsa ba ya yake yi tsotsa zai dinga yana tsotsa yana ta tsuwa kura ba mahaifiyarsa ne ta zaune da shi ta ce to don ka kawo bakin maman ga yadda za ta dinga shan iska ka dinga sha sai ka ɗauki nono ba wanda ya kura masa wannan koyarwa ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala yaro ya san mamansa kuma haka sauran dabbobi ma ya san tsuntsaye da sauran dabbobi duk sun kai da suke shan nono kuma ba koyar da su aka yi ba to bangiji ta ala ne ya kiyar da mutane irin wannan haka nan sauran abubuwa na rayuwa na yau da kullum dan adam haka kawai sai kaga ya fahimci abu kaza ya yi ya fahimci abu kaza ga yadda zan yi gidana ga yadda zan yi shimfuta ta ga irin abinci da zan dinga ci wannan abu don an yi amfani da shi abinci ne wannan kuma irin na dabbobi ne duka wannan ba zuwa kai aka gana mutum dalla dalla ba shi da kansa ne ya fahimta dan adam kuma kowa da irin yadda zai gane yadda zai sarrafa yanzu idan ka ɗauki masara sai ka ga wani za mu iya yi fatan mu yi gari har mu yi ko mu wata miya ta mu yi don ka ji wasu ƙasashen kuma sai dai a ci masaran a matsayin abin marmari ne kawai su ba su san ma ana yi su a duniya duk wannan ilimin da bai kai ba amma dai Allah ya shirya da su kuma wani nau'i na abincin wanda mu kuma ba mu da irin wannan abincin duk wasu ne haka nan ganye kala-kala in ta je a jeji wanda wasu a wasu wuraren duk da su ake yi a wasu wuraren kuma an gane da su cewa abun ne kuma idan sun girka ta sai kaga ne ya dace to dukkanin wannan ubangiji ala ne yake ainihin shiryar da bayinsa yake shiryar da ainihin wato dabbobi su dinga abin nan su dinga gane ya da su rayu ko wace dabba ta san yin ciyawan da za ta ci da ta je ta tsuntsuna wannan na ci ne wannan kuma na sallakawa ne sai ga ciyawa a bayan gari sai dabbobi su yi daukewa ba za su ci ba sun je can nesa kafin su samu irin abincin to ubangiji ta ala shi ne shirya da su zuwa ga wato ainihin irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara komai kuma dole ka yi imani da kaddara idan baka da imani da kaddara wato baka da imani da kafara kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mala'ika jibril ya zo ya tambaye shi ya ce a kafin ni ayi iman ba ni labari dangane da imani yadda imanu an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi wato kai imani da Allah da ranar lahira da littattafai da manzanni kai imani kuma da kaddara alkhairi da na sharri sannan ubangiji subhanahu wataala yana cewa rabbuna alladhi ata kulla shay'in khalqahu thumma hada wato annabi Musa ne sai Fir'auna yake tambayansa wa ma rabbukuma wai waye ne ma jikin kun da kai da da kai da da kai da Harun to shine ubangiji annabi Musa ya bashi hansa yace ubangijin mu shine wanda ya halicci kowane abu kuma ya bashi ya bashi halittansa yadda ya dace thumma hada sannan ya ciyar yadda shi da zai tafiyar da rayuwarsa kowa ka Allah ta'ala ya kara shi ya san yadda zai sa rigansa ya san irin kalan dinkin da zai ya san ainihin da zai tafiyar da rayuwa yau da gobe ta sarrufatinsa a haka zai tashi wani abu an koya masa wani abu kuma ba a koya masa shi wanda ya koya masa kuma za ka samu kila shi ba koya masa aka yi ba haka kawai ya iya shi Allah ta'ala ya shirya da shi zuwa ga wannan hadisi ya tabbata a cikin sahihin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kataballahu maqadir al-khalaiqi قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء wato Allah ta'ala ya halitta duk ya ya rubuta dukkan abin da za a kaddara na halittan Allah subhanahu wa ta'ala a bayan duniya Tun kafin halitta sammai da kafai da shekara dubu Allah ya tsara komai duk wani abin da zai faru a duniyar nan haka tashi ba abin da Allah bai rubuta shi a cikin daular mahfuz ba to kaga Allah ya san abin zai faru sannan kuma ya rubuta a ne a daular mahfuz ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتابه إن ذلك على الله يسير ألا يا سلام ذي بارك ما يعلم تعالى ما كنت فيه هكذا أسجن وتعين في مسلم أول ما خلق الله القلم قال له أكتب قال ماذا أكتب قال أكتب مقادير الخلائق حتى تقوم الساعة وتو لو كنت أنا القلم على سيتي مثل يوم sai ce me zan rubuta yace ka rubuta da komai kar ka bar komai duk abin da zai faru daga farkon duniya zuwa ƙarshen ta ka rubuta har duniya ta tashi fajarar bima huwa ka'in sai ya rubuta komai da komai a lardin mafu a duniya ta tashi abu da da wasu hadisin hadisin ne ingance bangiji ta ala ya yi bayani a cikin alƙur'ani inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar cewa kowane abu mun hadice shi da kaddara wa qadara kulla shay'in فقدره تقديرا الله تعالى شاء لكم من قدره قدر وانا ايمان اذا قدر ايمان يتأوه جاوه فرقوك ايمان الله يا سمحول مبقاتين يفاوه نبي في إيمان الله سبحانه وتعالى يا رب فوالنم أبو ذي فارو على وجه المعقول جلسي فنن في إيمان وأن أبو يافارو تجني الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار shi yake ganin dama abun ya faru inda bai ga dama ba abun da zai faru ba sannan na hudu kai imani Allah ta'ala ne ya samar da wannan abu shi ya halitta da Allah bai halitta abun ba zai taɓa yiwa ba don ka samu wajen ba guda hudu shine kai imani da kaddara ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu fa huwa ijadu wa takwini wato ilimin kai da ilimin Allah ya ce wai kowane abu alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu Allah ya san abin da ya kasance a baya da abin da zai kasance nan gaba da abin da ma da zai kasance ba inda zai kasance ya zai kasance ubangiji ta ala ya sani wa ma sha Allah kana wa ma lam yasha lan yakun abin da Allah ya ga dama zai faru abin da bai ga dama ba kuma ba zai taɓa faruwa ba wannan shine imani da kaddara malai suka ce wa yakfi fil imani bil qadri an ta'lama anna kull ma qadaka falan yakun yusibaka wa kull ma asabaka falan yakun yusibaka ya ce ka imani da kaddara kasancewa duk abin da ya same ka ko ka samu Allah ta'ala ya kaddara dama da zai kuskure maka ba da zai kuskure maka ba shi yasa ka kalli kai imani ko duk abun da kuskure maka ba ka samu ba duk yadda kake son ba. duk kokarin da kai kai imani dama Allah bai kaddara cewa wannan abun za ka same shi ba shi yasa ba ka same shi in ka yaga kana da imani da kaddara manzon Allah ta sama ya wa Abdullahi ibn Abbas yace wa alam anna al ummata la yajtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك وفئت الاقلام وجفت الصدور عبد الله تسلي في هذا في الدنيا ذا احد اكن امبانيك دوني ابو بزا يا بسيد ابو ان الله يوتا ذا ما ذا امبانيك دشي sai in Allah ya kaddara shi kuma ka sani da duk mutanen duniya da su zuwa kan su cutar da kai da wani abu ba su yi ta cutar da kai ba sai da abun da Allah ya kaddara dama za ka cutu da shi an riga an rubuta a lauyin mako takaddun sun bushe an ɗage alƙalamin ko an goge ba zai cutu ba Sai sa wannan abun wato ainihin ya cutar da kai wannan shi ake cewa imani da kaddara idan mutum yana da wannan zai samu kwanciyar hankali a rayuwa duk abin da ya same ka Allah ne kuma shi ne zai yayi maka dama ya kaddara maka kuma ba wai don baya son ka bane shi yasa ya dora maka wannan abu sannan Allah ta'ala ya ce wallazi akhraja al-mar'a Allah ta'ala shi ne wanda ya fitar da makiyaya wato wurin kiwo ya fitar da tsirrai da ciyayi inda dabbobi suke kiwo ya zo wurin kiwo danyen ciyawa da kamuna ga ta nan ta fito ko ta ina wannan ni'ima ce na ubangiji ta'ala da tsirrai da ainihin ciyawa da ganye da duk abin da dabbobi suke so sai ka ga da damuna dabbobi suna bulbul suna koshe to ubangiji ta'ala ne ya fito wurin da ciyawa amma ba shuka ta ake bai ta haka kawai take fitowa da an yi ruwa sai ka a abincin dabbobi suna fitowa wato makiyaya ba sai sun a abinci ba sannan ubangiji ta ala fa ja'alahum musa'an ahwa shi wannan ne idan sun ci damunan ta sauke sai Allah ta ya sanya cin kusa yayi a hawa fulli shi kenan sai abu kuma zai bushe sai zama ainihin baki ko ya zama wani irin kala saboda haka sai a zo kuma ana tattara shi wannan kuma abincin dabbobi ne da rani wanda za a ba su a lokacin da babu ruwa wannan duka ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala wanda yake yi wa ainihin wato bayansa wanda su makiya masu kiwon dabbobi sun san mahimmancin wannan abu yasa qur'ani yana magana da mutanen birni da mutanen kauye da masu kiwo da masu noma da masu kasuwanci da masu aiki da masu sana'ar hannu kowa da kowa Allah ta'ala yana gaya masa irin ni'imar da ya masa yanzu makiyaya su sun san ni'imar ciyawa a lokacin da babu abincin dabbobi suna shiga tashin hankali shanun su tura ne hankalin su tashi wasu ma su dinga mutuwa shi yasa za a ga suna kaura su tafi wannan gari ba a samu abincin ba a ji labarin akwai abinci a wuri kaza a ake tafiya haka dai ake ta wahala amma idan damuna sai kuma ga abinci ko ta gida idan an ajiye abincin sai ga babu matsala dabbobin su na kore idan suka kalle su dinga farin ciki kamar ɗan kasuwa yana jin riba ya ga ga kayayyaki kuma ga kuɗi a hannunsa haka su ma suke gani abun abun sha'awa ko manomi ya ga ya banya wato ainihin masarar ta kayi bakin kiri tana ta yin goyo goyo na girma saboda ruwan sama da yake samu shi ma ya dinga farin ciki yana murna to Allah ta'ala yana buga irin waɗannan misalai domin mu fahimci irin nimomin da ubangiji ta'ala ya mana mu gane cewa shi ne kawai ya cancanta abota kada mu yi wasa da bautan Allah subhanahu wa ta'ala wannan ne hikima sai ubangiji ta'ala ya ce sanuqri'uha فنورك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يحلم الدهر وما يخفى ويذكرك لليسرى وبنجي تعالى ايتي سنقرئك فلا تنسى da sannu za mu karantar da kai alƙur'ani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tan ba za ka manta wato manzala da suna ma farko lokacin da ake masa wahayi Hankali hankalinsa na tashi kada malaika jiru ya baki karatu in ya tafi kuma ya manta ya zama bai zai mai kawa to sai zama idan yana malaika jiru yana yi shi ma yana ji yana yi yana ji harshen sa na rawa to shine Allah ta'ala ya kwantar masa da hankali. a cikin ayoyi daban-daban daga cikin akwai wannan aya sanzu kuri uka. za mu karantar da kai alqur'ani fala ta ba za ka kaumanta ba ka samu nutsuwa ka bari mala'ika jibril ya gama karatunsa daga baya sai ka zo ka karanta sannan ubangiji subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul faha yace wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi fidni ilma kar kai gaggawa kana karatun alqur'ani duk ba a gama maka wahayin ba ka bari mala'ika jibril ya gama wahayi daga baya za ka iya karantawa kai dai ka roƙi Allah subhanahu wa ka ce ya ƙara maka ilimi kawai amma duk abin da aka karanta da kai ba za ka manta ba za ka isa wa al'umman ka wannan sakon ka kwantar da hankali ba. a cikin suratul qiyama ubangiji ta ala ya sake cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana kar ka dinga ainihin karkata harshen ka lokacin da malaika biyu yake karatu yake karantar da kai alqur'ani ka hakura ka bar shi ya gama lalle mu mun tsarkware za mu haɗa qur'ani nan gaba sa? sannan kuma za mu kiyaye maka shi za ka karanta shi abun nan idan aka gama ka za ka karanta shi tsaf tare da ka samu wani matsala ba kuma bayan ma karanta shi da za ka yi za mu maka bayanin ka dalla dalla wato ma'anar ayoyin alqur'ani to za ka daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu nutsuwa malaika jibril zai yi karatun sai gama in ya gama kuma sai ke zai ta wannan kuma shi ne hadin dalibi ne karatu lokacin da mutum ya fara karatu ne yana ɗauka a gaban malami malamin na yi sai ka ga yana mimitawa da bakin da ko a zuciyarsa kowace kalma wani tsoron kar manta amma duk da haka ko bai hana shi manta ba ya manta wani abu amma idan mutum karatu ne ya nisa to bai da wannan matsala sai bari malamin ko shafi ɗaya ne sai ya gama karanta masa gaba ɗaya in ya zo kuma ya iya maimaitawa kuma ya yi fassara har ya je karanta da wani to kaga saboda abun hawan hawa ne to shine manzala ta kuma a farkon al'amari haka yake yi amma daga baya ubangiji subhanahu wataala ya kwantar masa da hankali yake ba zai manta alqur'ani ba ya bari mala'ika biyu ya gama sai ne misa daga baya sannan Allah ta ya ce illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya ga dama ka manta da shi idan ya soke shi wato idan Allah ta'ala ya soke wata aya sai dai a fice ita daga alqur'ani wannan kan ga dama ka manta ta don aikin da ya kai amma in dai har tana nan alqur'ani ba a soke aiki da ita ba to manzala ta kuma da zai manta ta amma in aka soke aiki da ita duka ba karanta ta yake yi ba wanda zai iya mantawa da ita kuma iya manta da ita ba matsala ba ne ma'anar illa masha Allah sai abun da Allah ya ga dama ba wai a'a za ka rike wani abu na alƙur'ani wani kuma ka manta ba ba abin da zai manta sai dai ayoyin da aka shafe wannan mazala zai iya manta su domin mai aikin ya kare ba a bukatar kuma a sake koya wani waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya ce innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa Allah ta'ala ya san abin da yake bayyane da kuma abin da ainihin wato yake koyi wato duk abin da ka bayyana ko ka koye ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san yana nan yana kallon ka ba za ka buya maka ba kamar da yake cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi la fis sama Allah ta'ala ba abin da yake buya maka ko a ƙasa ko a sama duk inda za ka je ka yi ko a sirrance ko a bayyane ko ka shiga karkashin ƙasa, ko ka shiga ɗaki ka kulle ko ka je can bayan gari ka yi lalatan lalatanka ubangiji subhanahu wataala yana gani ka babu abin da za zaka yi kuya maka ya kuya maka wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur ko kai bayyana maganan ka ko ka sirranta ta Allah ta'ala ka abin da ke cikin cikin abin da ke cikin zuciyanka ma ubangiji subhanahu ala ya sani wa laqad khalaqna na insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu Allah shi ya halitta mutum ya san kuma wasu wasin da yake cikin zuciyar to ai wasu wasin ma Allah ne ke halitta zuciyar ta ka Allah ne halitta ta sirrin da take Allah ne halitta ko da ka babu wani abu da zai buya wa Allah ta'ala wannan ya ishi mutum ya ji tsoron Allah ma'ana dai Allah yana kula da kai a cikin da kake inna 'Laha kana alaikum raqiba Allah ta'ala yana kula da ku shi ya halitte ka kuma yana muraqaban ka duk inda kake ko a boye ko a sarari ko a duhu ko a haske ko cikin jama'a ko kai duk abin da kake Allah yana gani ya sa magana kama yake ittaqillaha haythu ma kunta ka tsoron Allah duk inda kake shine kai maganin wannan abin tsoro amma don ka je wata kuyawa mutane to ba za ka wa Allah ba subhanahu wa ta'ala kuma Allah baya rafkana baya ainihin wato mantuwa wato baya ainihin wani abu baya iya wato ya kauce masa yanzu kai in kana kula da wani abu kana kula da shi duk inda kai awa daya to hankali ne kuma zai tafi ko da ne wani waje sannan sai ka sake dawo ko da an ba ka kula da wannan abu to amma ubangiji ta alaji la ya tubu anhu bi qaru zarra ba wani abu da yake suntuwa ka ilimi a ce yana kula da abu kuma a ce ga ɗan sukun wanda bai san wannan abun wani hali yake ciki ba ubangiji ta ala bai da wannan كذلك إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كن أغير فيه ولا تتمنى الله يقتل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب ألم ترى أن اليوم أسرف ذاهب وأن غدا للنافرين قريب في إذا قلت يوم كركتي ممجو لكن أقول لك لا تتشين أبنيه سبحانه وتعالى ما لا تعالى باير قنا قولي لا تتكن دعا بذي ربنا عدي ويفي كل هكي با بذي تقل الله ba ka ganin yini yana tafiya da dare ya zo sai ne tafi Wa ke kike wannan da ubangiji subhanahu wataala imam Ahmad wani zo wurin sa ya kawo zai kai shi yana rubuta littafi sai ce waye sai ce sunan sa sa'ala me kake yi ita ni aiki na rubuta waƙoƙin adab ne sai ce to dan rera ne sai rera masa wannan baiti da farko da ma halauta dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib in kace jiya yau kwanan mu kaza ko awan mu kaza ba nan zaka tuna ba wai san awoyin da kai da kwanakin ka sani cewa Allah yana kula da kai menene kai in ka yi munanan ayyuka Allah yana kula da kai zai kama ka a bisa wannan munanan ayyukan kuma a bakin nan da suka kasonsa ya shiga gidansa ya je rufe ɗakin sai kulle ya kama kuka yana kuka yana maimaita wannan baitin idza ma kalau sadda yawman fala takun kalau wala takun alayya akid idan mutum ya tina Allah ta'ala yana ganin duk abin da yake yi ba wannan ya isa shi hankali ya ake ke kafa kafa da rayuwarsa ta duniya ya duba menene Allah yake so ya masa menene zai jawo masa yardan Allah subhanahu wataala menene Allah baya so ya nisance shi menene zai jawo kushin ubangiji subhanahu wataala ya nisanta yanzu kamar wani mai gidanka ne ya sa ka aiki a nan duniya a ce yana sai a kanka kai aikin za ka yi haɗin ne to mutum ma ke nan ba sai Allah ta'ala mahalicin wanda ya halice ka wanda yana gani ka kai baka gani kuma inda baka sharafi ka da shadi, ka mutum mai tsanani ne ba irin da dan adam ba ne. saboda haka mu ji tsoron Allah mu ainihin gyara halayenmu Allah subhanahu wa ta'ala irin sa ba irin sa ba irin na dan adam bane yana ganin abu ko ni tsiran nan duk yadda kai iska wannan da kake tafiya a gaban ka kake kakan an ai ba ganin ka kake ba sai dai kusa zo da kura ka ga kuran amma ba ka ba ka ganin iska sai dai ka ji ta to ban likita Allah shi yana ganin to shi mahalici يا من يرى ما تدفعوا بجناحه في ظلمة الليل البهيم الأجل ويرى مناة عروقها في لحمها والمك في تلك الجزام المحل Allah ta'ala shi ne mai ganin wato ainihin wato fuffuken sauro da yadda sauro yake miƙe fuffukensa ɗan ƙaramin sauro Allah yana ganin sa yana ganin yadda yake miƙe fuffukensa kuma Allah ta'ala shi ne mai ganin kashin sauro kuma yake ganin gwargon da yake cikin kashin sauro to kai kuma ka gaba ma ba za a gan ba yanzu sai dai in kashi kashin sauran nan don san karamin sauran shi na ke cewa bakon ba shi ne Allah ta'ala yake buga misali da shi alqur'ani dan karamin sauran wanda da nisa ta ta hankali amma irin manya manya sauran nan bakku ake ce musu albakku aibun min qulubi duni wa sujidu radda ala al-mashhur muke sayar ma gida akwai a kashin sauro a gidan masu cizo mutane bai gaya maka ba kana da dama ka ce a ah, ni na fasa ka mayar min kuɗi ina ga sai ka kai shi kotu sai wannan sauron kowa da kowa yana ganin su za ku tashi da malaria da sauran to amma yan kananan sauro sai dai ka ji cizon su kawai ba za ka gani to Allah ta'ala yana ganin kashin su da farkon su da yadda suke yi ke suke ba ko ne abu wanda Allah ta'ala ba ya gani ne ba abu har abin da ke cikin kashin ka to tun da haka ne ka gyara halayenka ka ji tsoron ubangiji subhanahu wata'ala zai kama ka da laifukan ka Allah ta'ala ya ce wani ya tsiru ka da yusra wato za mu kore maka da abubuwa masu sauki na alkhairi wato za mu yi maka gamon katar mu shar'anta maka abubuwa masu sauki a addini wato addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne mai sauki Allah ta ya maka gaban kasar ya sauƙaƙe maka shi wato addini ne wanda babu abubuwan da wato suka wuce karfin dan adam ne babu wasu abubuwa da aka sa maka addini wanda za ka shiga kunci idan aka ce ka yi don Allah ala ce wa ma ja'ala wa ma ja'ala alaikum bid-dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba. sai dai kai ka kunta ka kanka yasa idan wani abu aka ce wajibi ne a addinin musulmi sai ya zama da baka da lafiya ba za ka iya ba sai a dauke maka wannan abu kana da rauni da ba za ka iya yin sa ba ka tambayi malamai za su gaya maka ya za ka yi yuridu Allah bikum al-yusra ولا يريد بكم الكفر ألا أنا أصومك الصوت فأصومك وأهلا المشقة تجري السيسير فإذا في وأهلا كنا جاوى صوتي إذا ضاق الأمر انتفع وإذا اتفع ضاق إن الأمر يرد في شريعة تقول أشي إن يكون كما تيتدو تقول تكاشي مظلة تسمع ذلك إمام بن قسيس بعد لا يبيع باطل ينا جامسة في تنبيه مظلة تسمع يا أخي صلى مظلة تسمع سيدي وتصلي قائما فإن لم تستطيع فقائدا وإن لم تستطيع فعلى جنبي kai sallah a tsaye in za ka iya in ba za ka iya ba kai sallah a zaune in ba za ka iya a zaune ba ka kwanta kai sallan ka a kwance to kaga shari'a kullum ya akwai sauki in kaga za ka shiga kunci to kai fatawa insha Allah za ka samu akwai sauki a cikin al'amari to Allah ta'ala ne ya kore wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato irin waɗannan shari'o'i masu sauki idan aka duba shari'o'i wanda suka gabata sai aka akwai wahala wasu ba idan na jisa ta taɓa riganka ba wankewa za ka wa sai ka nemo reza kai ka yanke iya wannan wuri sai ka nemi wani kyallin ka yi fashin wannan rigan komai tsadanka ba wankewa za ka yi idan a jikinka na jisa ta taɓa ka sai kai ta kankare wurin sai ta kankarewa kana gogewa da dutse har sai wurin ya yi jini ka goge fatan jikinka ya yi jini to shine ka saka ke wannan najasa mu kuma kawai ruwa za ka samu mai sanyi ka zo ka wanke najasan ka ba ka da wani damu idan mutum ya yi laifi a wancan zamani ba wato ba wai kawai zai ce aka ga soja ne shugaba a ina masu laifi yan uwanka wani ma shi ma ya samu Allah wani ma ya yayi wanda yayi dalla ta lafi ko ku kashe kanku sai ku kama yaki kawai kuna kashe kanku wanda ya kashe wannan wanda ya kashe wannan shi ne kuban amma mu kuma kana kunci akan gadonka zaka ce astaghfirullah da niyan ba za ka sake ba sai Allah ya gafarta mana haka shari'a ma akwai sauki wanda shine abin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ta ala ya sauƙaƙe mana wato ainihin wannan addini da ayyukan da ake a cikin da da ake faɗa da baki dukkan su masu sauƙi ne sai dai in baka fahimta ba wanda bai fahimta ba yana iya shigar da kansa cikin kunci da wahala da tashin hankali amma in a bisa basira take bautawa Allah ta'ala Ta fahimci addinin musulunci to babu wani abun tashin hankali a cikin sai dai kawai da mutum mai kasala ne dama ba mai son ibadan ba ne ubangiji ta ya ƙara mana kuzari da ainihin kokari wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا Ubangiji ta'ala ya ce fa zakir kai gargadi kai wa'azi ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna fa'ati kira idan wa'azi zai amfani kai wa'azi idan wa'azi zai amfani amma yake zai amfani ba babu amfani kai shi anan ubangiji subhanahu ta'ala yana koya mana yadda wato ainihin ake yin wa'azi wato na duba ta yin wa'azi kamar yadda wato ibnu kasir yake faɗa in za ka yaɗa ilimi to ka yaɗa shi inda yake da mutunci da daraja amma kar ka je ka walaƙanta ilimi ba amfani zai yi ba ka je ka faɗa a dinga ta, kayan cewa ƙarya kake ba haka bane kaza kana fata wa kanka lokaci ne ubangiji ta Allah ya ba zakir inna fa'ati cikin. wato kai gargadi idan gargadin zai zama ainihin wato mai amfani kamar da Allah ta'ala yake cewa wa zakir bil qur'ani man yaqafu ka yi gargadi da alqur'ani ga wanda yake tsoron wato narkon ubangiji subhanahu wa ta'ala idan mutum yana tsoron azabar Allah to zai kai masa gargadi mana amma wanda kuma ko kana yi ma ko abun da bai damu ba kai wannan kana fata wa kanka lokaci kuma kana walakanta ilimi ne zaka je ka kai inda inda ba mahallin ba amma yanzu idan ka kafa karatun ka a masallaci mutane kowa ya zo yana neman ya saurari karatun ai ka san duk wanda ya zo dai ya cancanci a bashi wannan ilimi Su bai shi ya kawo kansa amma idan ka je wani wurin ka ce za ka ba da shi to sai a walakanta ka a wannan wurin ko ba za a yi amfani da ilimi ko kwata kwata wannan zai zama wato ainihin walakanta ilimi ne. shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa a yi gargadin idan gargadin zai yi amfani amma idan bai zai amfani ba to babu bukatan kuma ka ɓata lokacinka don ubangiji subhanahu wata'ala baya son a dinga ainihin wato walakanta ilimi a dinga faɗansa ba ga ahalinsa ba ilimi abu ne mai tsada abu ne mai daraja abu ne mai kima masu kima masu daraja su ake ba wa ba kowa da kowa ba kaje kana ta musu da jama'a haka wani zaka ga idan mutum ya sa ya fara dan samun ilimi sai zai zauna a cikin abokanen ya ta musu da ya faɗi wannan to yana kai mana shi ne ya yi ta musu ya zo mai amfani sa ka faɗa a musa maka ka faɗa a mu kai hakuri idan wanda zai yadda da abun da za ka faɗa ya zo sai ka bashi ko kana tattauna da ni? ka san zai gamsu sai ka gamsu da shi wanda ya motsa maka kuma ka tare ki kai ba manzon Allah ba Allah bai so ka zama ne ka zama manzo ba hatta manzonin Allah ma aka ce in wa'azin zai yi amfani su yi wannan wa'azi Ya sa sai ni na hadi ko kuma Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'd wato kai ba za ka je kana gaya mutane wani ilimi ba wanda hankalin su ba ya ɗaukar ilimin ba ya zo su kina ka shafi sai ka je ka tada bala'i ka tada nasifa a wani wuri idan ka je kana yin wa'azi amma a wani wuri ne wanda suka zo suna nema abun ka faɗa sai ƙara musu imani a wani wuri kuma sai zama ya tada bala'i su hankali da zai tafi wannan karatu ba ka je kuma ka ce dole dole sai ka duka musu to sai zama musu fitina wani ma sai zaki Allah subhanahu wa ta'ala a wani ko ya zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa sai ina da yake cewa hadisun nasa bima arifu a tuhibuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu su wa mutane bayani gwargwadon yadda za su gane su fahimta abin da suka sani kuna son a karyata Allah ne a karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka wani wuri da bai dace ko da bai san Allah ba bai san manzon Allah ba ka zo kana gaya masa wasu matsaloli to sai ka ga ya karyata Allah ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda in zaka masa wa'azi ba ne kawai zaka ba aya ba hadisi ka nuna masa a hankalce cewa addinin musulunci ne ne addini shine addini da za a samu tsira kar ka ja aya ma yake karya ne kar ka ja hadisi yake karya ne ta hanyar hikimomi har sai imani ya shige shi ya san girman Allah ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san girman Qur'ani ya san kiman sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne in ka ja masa aya sai ta shiga zuciyarsa in ka ja masa hadisi cikin sai ta shiga zuciyarsa sai ya amfane shi ko za ka wa'azi kowane muhalli da irin wa'azin da ya kamata a yi in kana magana da mutane sai ka san da su a kake magana masu karɓa ne ko masu inkari in masu karɓa ne komai da zai masu inkari kuma to za ka san dabaru dabaru da za ka dinga yi ba komai da komai za ka faɗa ba don kar a karyata kar a karyata Allah a karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka anan Allah ta'ala ke fa zakke inna fa'ati dhikra kai wa'azi idan wa'azin zai yi amfani sai Allah ta'ala ce sayar da karu man yaksha wato wanda yake jin tsoron Allah shi ka sai wa'azi ba da ma ya qur'ani hudan lil muttaqin wato shiriya ne ga masu tsoron Allah to da haka duk mutum mai tsoron Allah to shi kuma ya san zai haɗu da ubangiji subhanahu wataala saboda haka sai ya zama in ka masa wa'azin zai karɓi wa'azi to da haka wa'azi dama kuma yana amfana mai ina amfanin mu'mini ne fa zakir fa inna zikra tanfa'u mu'minin kai wa'azi wa'azi yana amfanin mu'mini to da haka duk mai tsoron haɗuwa da Allah subhanahu wataala aka masa wa'azi aka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce to shi kan zai wa'azi to da haka su wane ne za ka yi wa'azi wai da za su karba sannan sai yake wai tajannabu al ashqa wanda yanzu kowa siyasa kuma shi san wuta ke to shi kuma zai nisan shi wannan shi ne kafuri wanda ya kai matuƙa a wajen siyasa ko kuma fadi wanda ya zama cikakken fadi to shi in kai wa'azi zai ce kawai wannan ka gaya wa ka gaya wa hadiri yake cewa ko ka gaya wa hadiri don sai ta ke ba ta cewa wannan mu ba ta mu ba duk ta ake wa'azi baya zuwa baya ya kuma Allah ce Allah ya ce kuma manzon Allah ya ce zai bi tanjuri inda zai zo wucewa inda ake wa'azi Allah Allah yake ya bar wurin to kaga wannan babu alaman hadisi ya tare da ni babu alaman imani da tsoron Allah babu alaman zai shiga aljanna domin baya son wa'azi don mana ubangiji ta Allah ya al-ashqa wanda ya kowa ya tara na kiyama shi ne ke nisan tawali ba sai don zuciyanka za ka iya daurewa ka saurari wa'azi to akwai alamar rahama a tare da kai akwai alamar imani da tsoron Allah alamar za ka samu rahamar ubangiji da subhanahu wa ta'ala amma in ka ga wa'azi ba ka son su sai dai kiɗa sai disco sai kuma irin wakoki na yan wasan kwaikwayo sai wasu shirme sai baka da wannan kuma sai dai a maka kabbara guda kuɗi tun baka mutu ba domin ka riga ka kama hanyar halaka to da aka ka dawo kai wa kanka kiyamun laili ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka samu zuciya irin ta mu'minai wanda take son alkhairi ba ta fashe wanda shi ne ainihin wato mutum cikakke kenan wanda ainihin in ya ji alkhairi yana son sa in kuma ya ji ainihin abu na sharri yana nisantansa yana nisantansa to ubangiji ta ala ya ce duk wanda yake matsiyaci ana nan matsiyacin lahira wanda addini bai dame shi ba shi bai da tsoron Allah wuta zai shiga ranar kiyama To za ga yana nisan wa'azi ne kullum ƙara ba bayan ke da wa'azi amma mai tsoron Allah da shi kuma so yake a masa wa'azi domin a nuna masa hanyar tsira domin ya ce samu tsira gobe kiyama ubangiji ta ala ya ce allazi yadda nara kubra shi wanda yake nisan wa'azi, shi shine wanda zai shiga wuta wutar jahannama al-kubra Wutar da take kowace wuta girma Abdullahi bin Abbas ya ce wutar jahannama ita ce al-kubra narul akhirati kubra wa narul duniya kubra wutan lahira ita ce babba wutan duniya kuma yar karama ita ce subra me yasa aka ce wutan duniya yar karama ce wutan lahira ce babba saboda zafin wutan duniya bai wuce kashi ɗaya cikin kashi saba'in na wutan lahira ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabbansa na rukun hadiri yuqiduha banu adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam wato wutar wannan wanda dan adam yake kunnawa a nan duniya yanki ɗaya ne daga cikin yanki saba'in na wutar jahannama sai suka ce ya rasulullahi inna hada kafiya ya rasulullahi ai in za da za a yi wa yan wuta ma azaba da wutar duniyar nan ma ai ta ishe ko a wutar duniyar nan ka je ka sa ya san ka wannan ka gani za ka iya aje ya san ka cikin wuta ne da ka sa za ka ci da ka doshi ne za ka ji ba za ka iya karisawa ba sai suka ce to ai wutar duniyar nan ma ta isa manzo Allah ta kuma kai ce inna afufilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna min suhari an tifi ta wutar lahira akan wutan duniya da ninki da 69 kowane ninki ce kuma zafin ta kamar zafin wutan duniya dan da aka jirka ta sai ja ta sake fari ta sake baki irin sannan aka dade su da wutan duniya wutan lahira ba irin wutan duniya bane mutum ya ji tsoron sa wato wannan misali haka ba mu na wutar duniya ko ita ne aka ce za a jefa mutum ya isa abin tsoro bane da wutar lahira wanda ainihin kuma ba wanda ya san irin zafin ta sai ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabbansa wata ran a garin Madina sai suka ji kwatsam wani abu ya faɗo suka ji ƙara sai manzon sai mutane suka korita sai manzon Allah kuma ya ce wani dutse ne aka tura shi wutar jahannama shekara saba'in yana tafiya yana tafiya cikin wutar jahannama sai yau din nan ne ya kare ka karkashin ta shi sa kuka ji wannan tsaron daga duba zurfin wutar jahannama dube ba ba kawai tafiyar mutum ba abu daga sama a ce ko shi kan mata shi za ta yi kasa ba to shekara saba'in yana tafiya sai bayan shekara saba'in ne ita karkashin wutar jahannama nan za a je a tura wa'inda ba su yi imani da Allah ba ko waɗanda ba su yi tsoron Allah ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare su, sannan Allah ta'ala ya ce ثم لا يموت فيها wala ya haya sannan kuma bai zai mutu a cikin wannan wutan ba kuma sannan bai zai rayu ba wato jiwa kenan shi dan wuta bai zai mutu ba a ce ya kare sannan kuma bai zai rayu ba rayuwa ta jin daɗi inda a ce zai mutu zai zai buƙaci mutuwa ne shi dan wuta wanda zai ma a cikin ta wato kafin don shi wannan din sassauci ne a wurinsa ya sa ta Ala ya ce to bai zai mutum ba ballantana ya huta kuma bai zai rayu ba rayuwa ta jin daɗi la yusuba alaihim fa yamutu wa la yukhaffafu anhu min azabiha wai da Allah ta'ala ya wata ayan yace ba za a karbi ran su ba ballantana su mutu kuma ba za a sassauta musu azabar wutar jahannama ba kullum azaba kan azaba idan azaban sai tsanani za su roƙi maliku cewa ubangiji ta'ala ya roƙa musu Allah Allah ya ɗauki ran su ya kashe ولا ذوي أمالكم ليقضي علينا ربك قال إنكم ماتكم za su ce maliku ka roƙi Allah ya fishe mu mana mu kuta da wannan azama haka ɗan wuta za su ce maliku sai share su sai bayan shekara arba'in sai ba su an ya ce ke makithun za ku zauna a cikin wutan nan har abadan abada babu ranar da ainihin wato za ku fita to amma wannan dukkaninsa dangane da kafirai ne su kafirai suna nan har abadan abada kuma ba za su gudu a cikin ta ba kullum ana nika musu azaba amma musulmi in ya shiga wutar jahannama da tabbacin zunubansa to zai yi a cikin wutar jahannama shi zai mutu har ya zama kawai kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantacce mazala ta kuma yace inna ahlan nari alladhina la yuridu Allahu ikhrajahum la yamutuna fiha wa la yahrun وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يتموا فحما ثم يخرجون بظاهرة فيلقون على أنحاء فيلقون على أنحار الجنة فيرش عليهم من أنحاء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد الخير إمام مسلم من الإمام أعظم وقوة لأن الله تعالى بديت ذكر دسوبة لو جهنم وودا ننكم ba za su mutu ba kuma ba za su rayu rayuwa ta jin daɗi a cikin wutar jahannam wasu ne kafin wanda za su dawoma har abada abada a ciki yace amma wanda Allah ta'ala yake nufin zai fitar da su daga wutar jahannama to waɗannan kan ubangiji subhanahu wata'ala zai sake su a cikin wutar jahannama wani irin kashewa har su dawo kamar gawayi wato za su kone su kurmushe sai su dawo kamar gawayi su ne musulmi wanda suka shiga cikin wutar jahannama to sannan daga nan sai Allah ta'ala ya fitar da su sai a je a jefa su a wani korama na aljanna a wani ruwa da ake cewa kun haya wato ruwan rayuwa Ina aka je sai a yayyafa musu wannan ruwa na wannan korama sai su dinga tsirowa kamar yadda wato tiro yake tsirowa a cikin yayi idan ruwa iri yana gudun nan shine hamidul sai ruwa da yake gudu a lambatu za ka ga yana zubar da yayi a gefe a gefe sai ka ga ciyawa tana sirowa in ba a taka wuri to haka nan za su sake tsirowa su sake wa mutane da cikin su da da komai bayan da su mutu sun zama kawai a cikin har da anan shi yasa Abdullahi bin Abi yake cewa wa qad yukhriju Allahu al-azim bi faqrihi من النار أجساما من القان تصرف على النار في الفردوس تحيا بمائه فحس أمين الخير لله فقط وتؤلى تعالى أن ترجع شفنا رانا أبونا رانا القيامة أجسوتا جهنم بانا زم كوي كل مسلمين ما أصابهم الله مسلم يزم كوي sannan sai a fitar da shi idan an fitar da shi sai a je a sa shi a ruwa na rayuwa a yayyafa masa wannan ruwan sannan sai ya sake tsirowa kamar yadda tsiro yake tsirowa a bakin wato inda ruwa yake gudu shi na sai sake dawowa mutum wannan su ne don wuta waɗanda suke musulmi ke hadisi ya tabbata a kai musulmi cewa karshen wanda zai shiga wutar jahannama akhir wanda zai shiga wutar jahannama shine wanda zai ke zama gawayi shi ma duk an fi da mutane gaba da zuwa shi ya zama gawayi sai a je a fito da shi daga wata jahannama sai a je a masa wanka da wannan ruwan idan an masa wanka da wannan ruwan sai ya dawo da kudin sa yadda yake saki tsirowa cikin nan sai Allah ta'ala ya ce to je ka shiga aljanna saboda an tafi an bar shi da ya zo bakin aljanna sai kawai ran sai nuna masa kamar ta shiga idan su sai nuna wa gar aljanna ta shiga saboda ya riga ya karya sai ga babu inda zai shiga ma kawai mota ta tafi ta bar shi zai kuka sai da ya zo in ya hango mutane a kan da sai sai a ah, ai wannan ta shiga kamar ina zan shiga cikin na sai da wajen ubangiji ta ala sai sai rabbi wajen su amanha ya Allah na same ta ta cika ba inda zan shiga ya Allah ta ala ya ce ka je ka shiga aljanna akwai gidan ka a cikin duniya da kamar ka goma a lokacin zai ce ya Allah a shakka dubi wa anta rabbul alamin Allah za ka mini wasa za ka mini ba a kai ne ubangiji ka da kai ya Allah ta ala sai ya dariya ba wasa yake maka ba to da ka duniya da kamar ka goma ake shi shiga kuma ya shiga aljanna zai samu duniya da kamar ka goma wannan shine miskinin yan aljanna ne wanda shine karshen fita yadda ya zama gawar kawai aka sa shi a aljanna wanda duk kowa muna nan ayyuka daga cikin musulmi shine zai samu wannan darajar duniya da kamar ka goma da ni'imomin duniya da komai da kamar ka goma za a ba shi a aljanna to mai gudun aljanna kuma wa Allah ta'ala shine kawai san iya yadda girman aljanna to da haka mu tsoron Allah ni ayyuka na gari domin ku shiga aljanna ba ma fatan ma ko miki je mu a cikin wutar jahannama ba da sana'a wanda mutum a sake ainihin wato tura shi aljanna kar ma kai ta tara kai kwata kwata ai ko je kai ka sha wahala ba da sana shekaru kila ba kan shekara miliyoyi na ba kai ba kaga ka shiga uku ana ta ana ta jin daɗi kai kuma kana nan kana shan wahala ko da aka musu ya ji tsoron Allah ya yi ayyuka na gari wanda za su yi jayi munanan ayyukan sai tafi aljanna kai ne Allah ya samu daga cikin yan aljanna ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh